Masu mu Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na ɗaya na amsoshin tambayoyin Musa Isiyaku Abubakar daga Bauchi, mai son jin tarihin ƙasar Saudiya. To idan Malam Musa Abubakar na saurare Ga amsarka daga bakin masanin tarihin nan na cibiyar Arewa House da ke Kaduna, Najeriya, Dr. Salisu Bala, wanda ya ce. Kasar Saudi Arabia kasa ce wacce take gabas ta tsakiya. Mm. kuma tana da mutane akalla miliyan talatin da dubu dari bakwai da saba'in da kuma dari uku da saba'in da hudu. Mm. Ita ce ƙasa ta arba'in da ɗaya a yawa a duniya. Mm. Kuma kashi casa'in cikin ɗari larabawa ne kashi goma ne ake samun mutanen afirka da asiya suke zaune a cikin ƙasar. sannan ita ce kasar laraba mafi girma a yammacin asiya sannan ita ce kasa ta biyu a girma a yawan jama'a a bangaren ƙasashen larabawa daga ƙasar algeria mai mutane miliyan 39 hmm. sai ƙasar saudi arabia mai mutane miliyan 30 da duriya sannan ita wannan kasa ta saudi arabia tana iyaka da kasar jordan da iraki ta bangaren arewaci mm. tana iyaka da kuwaiti ta bangaren arewa maso gabas tana iyaka da ƙasar qatar da bahrain da kuma ƙasar uae wato mm. dubai kenan bangaren gabas sannan ta bangaren kudu maso gabas tana iyaka da ƙasar oman Hmm. sannan ta ga bangaren kudanci kuma tana iyaka da kasar yemen sannan ita ce ƙasa tilo a duniya wacce take da gaba guda biyu da gabar kogin red sea da kuma gabar tekun fasha hmm. waɗannan sun hada da bangaren kasar saudi arabia sannan a tarihance ƙasa ce wacce ta kunshi yankuna guda hudu akwai yankin bangaren hijaz akwai bangaren najdu akwai bangaren alhasa akwai bangaren asir Hmm. waɗannan yankuna gaba ɗaya ne yankunan da muhammad bin sa'ud ya tara su gaba ɗaya mai da su ƙasa guda a shekara ta dubu da ɗari tara da biyu baya an kama yankin riyadh suka koma ƙasa guda ɗaya sannan a tarihance wannan ƙasa akalla akwai wurin shekaru dubu ishirin baya da suke nuna cewa a wannan lokaci akwai mutane da kuma wasu halittu a wannan yankin da kasar su da arabia take a yanzu sannan kuma akwai abubuwa guda biyu da kasar ta yi fice da su wanda ya ja hankalin mutanen duniya suka san ma da akwai kasar abu na farko a karni na bakwai shine wanzuwar musulunci zuwa musulunci ya nuna cewa ina ne kasar da arabia fito kasar ta zauna karkashin mulkin ottoman daular usmaniya kenan mm. ita ko ottoman a lokacin tana ɗaya daga cikin manya-manyan kasashe masu fada a ji a duniya ma'ana mm. world super power ke mm. to da aka tashi yin yakin duniya na farko a shekara ta dubu ɗaya ɗari tara da goma sha hudu sai ya kasance kasar jamus ta nemi goyon bayan kasar ottoman kasar ottoman sai ta mara ma kasar jamus baya to wani lokaci da kasar ottoman ta mara ma kasar jamus baya bayan kasar faransa da kasar ingila sun hadu suka zo suna neman yadda za su yi su ruguza kasar jamus to sai ya kasance sun yi amfani da wata hikima suka yaudari wani sarki da ke cikin ƙasar saudi arabia shi wannan sarki yana kwantonin wani yanki ne na cikin ƙasar shi kuma yana kyamar kibar wahadiyanci a wannan lokacin kuma baya tare da waɗanda suke ƙoƙarin kama wannan yanki gaba ɗaya to daga baya ƙasar faransa da ƙasar ingila sai suka kwaɗe kama shi hussein bin ali cewa sun yarda da abin da yake so amma shi ma yarda da abin da suke so ya taimaka musu wurin haɗa karfi da ƙarfi don a ruguje kasar ottoman hmm. don ta daina goyon bayan kasar jamus a yankin duniya na farko su kuma za su goyi bayan shi wurin kafa kasar daular larabawa guda ɗaya haɗaɗɗiya gaba daya ta haɗe kasashen larabawa nan gaba daya hmm. sannan kuma za su raba shi da mulkin zalunci da kasar ottoman take ma kasar saudiya a wannan lokaci so daga baya sai kasance ya ba su goyon baya hmm. shi hussein bin ali bayan ya ba su goyon baya sai daga baya da aka yi nasara sai suka ji goyon bayan hussein bin ali sai suka janye masa bayan kasar ottoman ta ruguje hmm. yakin duniya ya zo karshe a shekara ta dubu dari tara da goma sha takwas shi kenan sai suka manta da shi sai suka bar shi aka zo aka riga shiga gaba daya sai wani yana daga cikin bangaren tarihin wannan kasa hmm. mai albarka wani shugaban Ottoman ana ce masa Salim na ɗaya. Hmm. A shekara ta dubu daya dari biyar da goma sha bakwai shi ma ya mulki yankunan kasar saudi arabia ya hada da makka da madina da hijaz da asir da alhassa din nan duka wayannan yankuna mm. sun zauna karkashin mulkin ottoman a wannan lokaci sannan a shekara ta dubu da dari bakwai da arba'in da hudu mm. lokacin da aka kafa daular saudiya ta farko a nan bangaren abin da ya shafi yankin kasar riyadh akwai mustapha na hudu shi ne shugaban ottoman a wannan lokacin to a wannan lokaci shi muhammad mustapha na hudu sai ya umarci muhammad ali pasha wanda shine gwamna na ottoman a kasar hmm. misira yana mulkar kasar misira da ta bangaren su libya da sauransu a wani lokaci sai umarce shi ya ce ya tura a je yankin da waɗannan mutane suke na kasashen saudi arabia a tabbatar da an dawo da wannan yanki gaba ɗaya ƙarƙashin mulkin ottoman turawan ingila da na faransa sun ki taimaka ma hussein bin ali din nan suke shi sai mulkin gaba da ya dawo ƙarƙashin Ottoman a wani lokaci. Kuma a shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da casa'in da ɗaya akwai wanda ake kira a rashid shi ma sarki ne da yake mulkar wani yanki na ƙasar Saudi Arabia. Shi ma a lokacin ya fafata yaƙi da Ali Saud a inda ya kada mutanen Saudiya da sarkinsu gaba ɗaya suka tashi gaba ɗaya suka bar ƙasar suka koma ƙasar Kuwait. A wannan lokaci na shekara ta dubu ɗari takwas da mm. tafiyin da ɗaya aka kada mulkin ƙasar saudiya ya bar hannun ali saudi ya koma karkashin al-rashid amma daga baya a ƙarni na ashirin sai aka samu a shekara ta dubu ɗari tara da biyu akwai sarki abdulaziz na saudi arabia sai ya dawo ya baro kuwait da ya dawo riyad zaman shi ke da wuya da dawowa da riyad sai haɗa gwiwa da waɗanda suke bin aƙidar wahadiyarci mm. da waɗanda ake kira ikhwan sai ta haka da ƙarfi da ƙarfe a ƙarƙashin wasu jagorori guda biyu na farkon su akwai sultan bin bajad al kutaibi na biyun su akwai faisal al duwaish waɗannan mutane guda biyu manya-manyan dakaru ne na soja da suka jagoranci dakarun da suka je suka ruguza mulkin a rashid suka dawo da mulkin ƙasar saudi arabia a ƙarƙashin shugabancin ali saud gaba ɗaya hmm. wanda shi sarki abdulaziz bin saud mulkin ya dawo hannun shi gaba ya tabbata su a wannan lokaci ya kama kasar hijaz ya kama sauran yankin najd da sauran yankuna da suke karkashin wato mulkin kasar wato saudi arabia hmm. to sannan a shekara ta dubu ɗaya ɗari tara da goma sha shida a lokacin da tura mulkin mallaka na faransa da na ingila suka bar kasar saudi arabia gaba ɗaya daga baya da aka samu mai sai su ya dawo ya karkato kan kuma kasar gaba daya hmm. a lokacin da suka tsaya tsayin daka suna kokarin yadda za a yi sai sun samu abin cewa a cikin wannan kasa an yi yarjejeniya a yi ishirin ga watan mayu na shekara ta dubu daya da dari tara da ishirin da bakwai tsakanin wato kasar ingila da sarki abdulaziz na saudi arabia dangane da abin da ya shafi bangaren yankin najdu da kuma bangaren kasar yankin hijaz da ke karkashin mulkin saudi arabia a yanzu a wani lokaci yarjejeniyar da aka yi ne za su yarda sun amince shi sarki abdulaziz ya ci gaba da mulkar na yankuna gaba daya na da yake nan na biyu za su ci gaba da kare manufa ta kasashen gabacin duniya bisa da wani bukata ta taso irin wannan a shekara ta dubu daya da dari tara da talatin da biyu aka tabbatar da dunkulalliyar ƙasar saudi arabia karkashin mulkin ali saud kamar yadda muka ambata a baya mm. cewa akwai yakuka da aka yi mm. a waɗannan yankuna na ƙasar saudi arabia don jawo waɗanda ba sa ƙarƙashin mulkin su dawo ƙarƙashin mulkin ali saud mm. kuma ma'ambaci waɗanda suka karɓi mulkin bayan shi sarki abdulaziz ya yi kaura bayan ya rasu a shekara ta dubu da tara da hamsin da uku amma dai ya taka muhimmiyar rawa wurin kafa haɗaɗɗiyar daular ƙasar saudi arabia ta hanyar yake-yake da dawo da ƙananan kabilu cikin wannan yanki na kasar saudi arabia hmm. To, Dr. Bala ba mamaki zai so ya san ko mecece alakar wahabiyanci da salafanci tunda ike ya san duka dai 'yan sunni ne kuma suna da alaka da Saudiya. Alakar wahabiyanci da kuma salafanci kusan abu ɗaya ne. Shi wahabiyanci aƙida ce wacce Muhammad bin Abdul ya dasa a ƙasar saudi arabia shi kuma an haife shi a shekara ta dubu ɗari dari bakwai da uku sannan ya rasu a shekara ta dubu ɗari dari bakwai da casa'in da biyu a lokacin da ya zo yana bin aƙida ne irin ta ibn taymiya mm. eh, su ibn qayyim al mm. wanda ibn taymiya an haife shi a wani gari ne da ake kira harain a ranar ishirin da shida ga watan satumba shekara ta dubu ɗari dari uku da ishirin da takwas mm. kuma ya rasu a damascus to shi muhammad bin wahab yana bin aƙida irin tasu waɗanda suke sukar waɗanda a tunaninsu abubuwan da suke yi a musulunci ya saba makayar da musulunci mm. misali kamar ziyarar kaburbura misali kamar abubuwan da suka shafi a wasu abubuwa da suke tunanin bidiyoyi ne su ana su fahimtar mm. to ya bi wannan aƙida ya kuma dasa wannan aƙida a kanta aka yarda yarjejeniya tsakanin shi da Muhammad bin Saud lokacin da ya jawo shi cikin ƙasar Saudi Arabia suka zauna ya ce to da an kore shi a kan zai zauna a nan amma bisa yarjejeniya ba zai yi da wani abu ya taɓa mulkin shi ba shi kuma ba zai yi da wani abu ya hana shi yada da shi ba To haka ake haka haka tafi haka ake yada Don haka kuma abubuwa suka ci gaba da wakana a tsakanin su su kuma waɗanda ake kira kamar salafawa su kuma daga salihi salihina ma'ana wato in an ce salaf abin da ya gabata malamai da suka gabata salihai na kwarai to wai su su ɗora akidarsu da rayuwarsu ta musuluncin su akan waɗannan akidu a kan tsarin rayuwar salafu salihi na magabata hmm. waɗanda suka gabata can suka shuɗe a zamanin dada can to su kuma wahabiyawa su ma nasu turbar kenan amma yan salafu salihi na abin da suke cewa shine a koma a dinga bin aƙida irin ta Muhammad bin abdulwahab a koma a dinga bin aƙida irin ta Ibn Taymiyyah a koma a dinga bin aƙida irin ta su Ibn Qayyim al to waɗannan a gido nasu shine suka dunkule su suka sama musu sabon suna suka koma salafu salafu salihina shi yasa sai a ce wani ba salafi ne me hmm. ko a ce wani ba wahabiye ne hmm. saboda ba su san a danganta su da wahabiyancin to sai sunan ya canza sai suka koma ana cewa wani ba salafi ne za ka ga ana cewa wani a salafi ya danganta kan shi da wato salafiya To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyi kan tarihin ƙasar Saudiyya. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyanmu na yau, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben.